وهده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 24 ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda daidai da sha uku ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue tora daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasata tamu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallaci inda muka kwana a sura ta uku a jerin gwanin surorin alkur'ani suratu ali imran jerin gwanin tafsirin wannan shine majalisi na 26 za mu tashi akan aya ta ɗari da uku. inda Allah madaukaki yake cewa wa'tasimu bihablillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى فإن يأيه yi مؤمنين ga mu'minai su makura na kiyayewa kuma kada su kuskura su mutu face suna cikakkun masu miƙa wuya zuwa ga Allah Allah sai ya goranta wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tuna musu ni'imar da ya musu ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku ku yi ruko. da igiyar Allah subhanahu wa ta'ala shine alƙawari da kuka ɗauka tsakaninku da Ubangiji za ku fahimta shi za ku bautata masa rankatakaɗinku sai Allah maɗaukaki ya ce wala tafarraku kakku kuskura ku rarrabu a matsayinku na musulmai wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imar da Allah ya yi a gare ku id kuntum a'da'an kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam garin Madina maƙiya juna ne ku da Aus da Khazraj ana yaki fa allafa baina qulubikum sai Allah ya tattaro tsakanin zukatanku ya sanya muku natsuwa da ƙaunar juna Fa فأصبحتم بنعمته إخوانا sai kuka wayi gari da ni'imar da Allah ya yi muku kuka zama 'yan uwan juna kuna kaunan juna wanda da makiya juna kuke Allah ce wa kuntum ala shafa hufratin minan kuna kan gaba ta wutan jahannama kafin zuwa manzon Allah sallallahu فأنقذكم منها ألا يكبتر دكو دقابر متجهنم دقبالا واتكنتا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون حكى ألا yake fayyace muku ayoyinsa don ku zama masu shiriya a matsayinku na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan aya idan ka duba za ka ga Allah yana tuna wa sahabbai ni'imar da ya yi musu da kafin manzan Allah ya zo madina makiya juna ne da aus da khazraj yahudawa suka hada fitina tsakaninsu ana yaki kuma kowanne suna siyan makami a hannun yahudawan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ni'ima ta musulunci a zukatan aus da khazraj suka musulunta suka bar wannan fada da wannan yaƙi da ke tsakaninsu da juna shi sa sai Allah ce wala tafarraku kakku kuskura kurarrabu wannan umarni ne Allah subhanahu ta'ala yake ba al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasu rabu rabuwan kai shi ke sa makiya su samu galaba akan musulmi imam muslim ya rawaito hadisi a cikin sahihinsa daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzan Allah tsira da abincin Allah su ƙara a gare shi da alayensa ya ce inna Allah ya raba da kum Allah ya yadda muku da ababai guda uku ku a matsayinku na sahabbaina da al'umma ta ku aiwatar da su wa yaskhafu da talatan kuma Allah yana fushi da ku idan kun aiwatar da wasu ɗabi'u guda uku wanda Allah bai yarda da su ba yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a Allah ya yarda gare ku ku bautata masa kuma kada ku yi kuskura ku yi tarayya da ubangiji da dai kan ku haɗa Allah da wani wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi ruko da igiyar Allah rankata kaɗinku kan ku rabu samu rabuwan kai wa an sahu man wallahu wallahu kuma ku ɗau alkawali za ku yi nasiha ga duk wanda Allah ya ɗaura maza al'amarinku bi ma'ana shugabanninku wanda nauyi Allah ya ɗaura musu na kulawa da haƙoƙinku to za ku bi su ku yi musu nasiha wato zacci ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce wa na lakum thalathan Allah na fushi da ku idan kuka aiwatar da wasu ɗabi'u guda uku qila wa da farko an ce ya ce Allah bai da muku ba ina zauna ce ka ji abin da ya faru an ce wani ya ce kaza a kanka wani ma ya ce kaza manzo Allah ce Allah bai yadda a matsayin ku na musulmi a su kuna yin wannan magana ba na ya maƙiƙi tsakanin ku da juna ba wa kafaratu su'al Allah ya ƙi muku yawan tambayoyi Allah baya so a matsayinku na bayinsa ku yawaita yin tambayoyi na ta'annuci na ƴakure wa iba'atal mal da fata dukiya tozartar da dukiya Allah ya baka dukiya arziki maimakon ka yi wa addinin Allah hidima da al'umma sai ka je ka dinga tozartar da wannan kudin kana yin abin da baya amfanar da kai da kosisi to Allah bai yadda a matsayinka na musulmi ka yi irin wa'annan ɗabi'u ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah bai yadda muku da wa'annan ɗabi'u ba faƙara sai yake cewa ya ma'ashar al'ansar manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce ya ku tarin mutanen madina manzan Allah na musu gargaɗi alam ajidkum bullalan fahadakumullahu bi ba na tadda ku a garin yasrib tattu ba ta dalili na Allah shirya da ku ba wa kuntum mutafarriqina fa na Allahu bi da kawukan ku a raba yake ta dalili na Allah ya tattaro zukatan ku wuri ɗaya kuma ya daura ku akan abin da zai amfanar da ku duniya da lahira wannan yana daga cikin ni'ima wanda Allah ya yi ga sahabbai kuma manzon Allah yake tuna musu wannan ni'ima bal har yana goya yana koranta musu akan wannan ni'ima sai ya ce wa kuntum mutafarriqina fa allafa Allah bi da kawukan ku arabe yake fa allafakum Allah bi Allah ya tattaro da zukatan kuri daya ta dalilina da ba ku kaunan juna amma an kai matsayin da sahabi zai gabatar da ɗan uwansa a kan karan kansa shi ya zauna da yunwa don wa'annan su yi rayuwa to kaga wannan shi ne ƙauna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kasance suna ƙaunan juna suna begen juna kuma suna bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da al'ummansa shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da bayani Ya yace wa'alatun fa aghnakum Allah bi da ku talakawa ne sai Allah ya wadatar da ku ta dalilina ta dalili na ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mai da ku ku mawadata fa kullama qala shay'an qalu Allah wa rasuluhu aman duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma dan karfafa su sai su ce Allah da manzansa su suka fi cancanta su mana gori akan musulunci saboda da muna bisa mutane mun saki Allah mun daina bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sa'annan kuma gashi nan Allah ta dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haskaka zukatanmu muna kaunan juna muna begen juna saboda da manzon Allah ya zo Madina abun farko da ya fara yi aka baina ashabi ya sanya 'yan uwanta tsakanin sahabbansa aka sa wannan ga abokinsa tamkar ɗan uwansa zai iya zuwa gidansa yadda ɗan uwansa zai iya zuwa duka wannan yana daga cikin karantar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi wa sahabbansa ya gina su a kai, saboda su sahabbai tamkar tsintsiya ce maɗaurinki ɗaya. a wannan lokaci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gina zukatansu da tsoronsa da bindokarsa da kuma tarbiyyar da suke a kai tarbiyyar da manzan Allah sallallahu alaihi waSallam ya amince da shi sa'annan kuma abbansa Allah ya ƙara yadda a gare su suka bi turban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi to sai Allah yake goranta musu yake cewa su tuna wannan ni'ima da Allah yayi shine wa allafa baina qulubihim Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya tattara tsakanin zakatun sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da yace iz kuntum a'da'an da bakiya ne ku fa allafa baina qulubikum Allah ya tattaro tsakanin zakatanku فأصبحتم بنعمته إخوانا سيكوك وايدري سبود نعمر الله سبحانه وتعالى سيكوك زما ينقوا جونا سبود الله يا حسكك زكاة صحابي وأن suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan su suka yadda kowanne daga cikinsu yana da wata matsayi da Allah ya bashi a matsayinsa na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sa Allah ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shine wanda ya karfafa ka da nasararsa da kuma nasarar mu'minai sai Allah ce wa allafa baina qulubihim Allah ya tattaro tsakanin sahabbanka Allah ya tattaro zukatansu law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da za ka ciyar da dukiya na dukiya ka tara madudin kuɗi ya kai duk duniya wato wannan kuɗin kawai ake gani saboda yawansu da ka sadaukar da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala duka wannan ni'ima ce wanda Allah ya yi sai ce lau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da za ka tattara dukiya cika wannan duniyar da shi ki daya bai kai abin da ka ciyar wajen taimaka wa sahabbai wajen tattaro zukatan suri ɗaya ba shi sa sai Allah maɗaukaki ya ce lau an fakta ma ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da za ka ciyar da dukiya duk duniya a tara shi da dukiyar ka ce ba za ka iya tattaro zukatan sahabbai ba walakin Allah allafa bainahu sai dai Allah ne wanda ya tattaro tsakaninsu aka ɗauko Suhaib daga Rome aka ɗauko Salmanu Faris daga Faris aka ɗauko Bilal daga Habasha kaga duka Allah ne ya tattaro wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban ranka takabbinsu kuma kowanne a cikinsu yana ji zai iya ba da ransa don a fanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana nuni akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tattaro zukatan sahabban Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wuri daya shi sa Manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yake cewa da ku a rarraba kuke Allah ya tattaro zukatanku ta dalili na da ku talakawa ne sai Allah ya azurta ku wallazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah yi wa sahabbai wannan ni'ima a doron ƙasa sa'annan ya ce wa alatan ba talakawa na tadda ku ba bi ma'ana ku nan na tadda ku talakawa ne fitik ba ku da abin da kuke da shi amma ta dalilin Allah ya aiko ni cikinku sai Allah ya zo ya wadata ku kowa ya sami wadata a cikinku fa kullama qala shay'an qalu duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira sahabbansa ya kwa'itar da su za ka ga cewa Allah ya kinsa a cikin zukatansu kaunar manzan Allah da begen manzan Allah bal suna fifita rayuwarsa a kan rayuwarsu to wannan ni'ima ce Allah ya yi wa sahabbai to manzan Allah yake tuna musu wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai a ciki Allah ya tsawatar ya ce kakku rabu ya nuna kenan rabuwan kai shi ke jawo a cutar da al'umman ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka idan zukatansu ya taru a wuri ɗaya to za su zama zukatansu in maɗaurin maɗaurinki ɗaya shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a kan yadda sabai ya yi musu ni'ima amma da makiya juna ne kuntum bai bai baina qulubikum da ku makiya juna ne sai Allah ya tattaro tsakanin zukatanku ya mai da ku masoya juna wannan yana daga cikin abin da Allah ya yi wa sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fasbatun bi ni'matihi ikwana kuka wayi gari da ni'imar Allah kuka zama masoya juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kuna gabar wutar jahannama ya kuke da ku yi aikin da zai kai wuta ku fada a ciki amma ne فأنقذكم منها تدليل زوى منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم sai Allah ya kubutar da ku daga faɗawa gaɓar wutar jahannama sai Allah madaukaki ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi ta tahtadun haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa saboda ku zama masu godiya gare sa Allah subhanahu wataala ya shimfida wannan ni'ima ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalatan wa taba'an ni da kai da muka zo a bayan su ta dalilin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa muke dace da wannan dare na lailatul qadri wanda Allah subhanahu wa ya shimfiɗa wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma gashi sai ya sa su zama 'yan uwan juna duk shekara Allah yana jaddada wa sahabbai wannan ni'ima da kuma wannan al'umma ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala aka zama tsintsiya matsaurin ki ɗaya kamar yadda ya zo a hadisin imamun nasa'i a cikin sunan kubra wanda ya zo da isnadi ingantacce sai Allah ya ce waltakun minkum to irin wannan ni'imar da ni na yi muku in ji Allah a wasu daga cikinku ya ji'u da ilal suna kiran mutane zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna yin umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari kuma suna hana mutane daga aiwatar da munana irin masu yin wannan aiki Allah ce wa ula'ika humul muflihun irin wa'annan su ne wa'anda suka rabauta duniya da lahira to wannan aya malaman da'awa sun tsara wa juna ilimi shin waltakun minkum nan? min bayaniya ce ko a tabi'idiyya wasu suka ce min anan tabi'idiyya ne a samu wasu ɓangare ya zama da'awa fardu kifa'i da'awa farilla ce ta idan an samu adadin da ake bukata su tsayi da shi sauran in ba su tsayi da shi ba babu laifi a kansu amma in ba a samu adadin da ake bukata su yi kira zuwa ga Allah ba aka ki kira zuwa ga Allah wa'annan mutanen da su wanda suka yi shirin da wa'anda suke da daman ba yi ba dukkansu sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ne Allah ya ce a samu wasu mutane suna kiran mutane zuwa ga kyakkyawan aiki kuma suna hana su daga aiwatar da mummunan aiki shine sai Allah ya ce wa hauna 'anil munkari suna hani daga munana hadisin Uqba ibn Amir al-Juhani wanda imamu Ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari wa la ta'murannahu 'ala al-haqqi لولا يضربن الله بوجوه بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنكم من ذاق الله صلى الله عليه وسلم يتي إلى الله ko dai ku yi umarni daga aikata kyawawa ko kuma ku yi hani daga aiwatar da munana na ɗabi'u a ce kuna musulmai kuma kuna aiwatar da shi ko kuwa Allah ya sanya kiyayya tsakaninku da juna za ku musulmi kuma ba ba kaunar juna bayan haka sai Allah ya sanya ya tsine muku kamar yadda ya tsine wa yahudawa da nasara sai manzan Allah ya karanto lu'inan ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa maryam an tsine wa waɗanda suka kafircewa Allah da manzansa daga cikin banu isra'ila a bisa harshen annabi isa ɗan maryam da kuma yahudawa sai allah ce zalika bima asau wa kanu ya'tadun tsinuwar ta hau kansu ne saboda saban da suke yi wa allah ba ma haka kaɗai ba suna ta'addanci menene ta'addanci shine sai allah ce kanu la yatanahawna an munkari sun kasance suna ganin barna ba su hanawa in mutum ya magana za ce kai ina ruwanka me ya haɗa ka da shi kai dai ba kana yin kaza ba ka kyale shi in ya mutu zai je gane kuransa a wurin Allah wai ga barna ba za ka yi magana ba to wannan dalili ya sa malamai suka ce harkar da'awa wajibi ne akan kowa wanda yake da ikon yin hakan saboda gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani akan waɗanda suke da damar da za su yi nasiha suka ki to Allah zai sanya kiyayya tsakaninsu da juna gashi musulmai ne su amma ba sa kaunan juna sa'annan kuma gashi ko da yaushe suna ƙoƙarin cin tun duniyar junansu wajen mu'amala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan saboda tarin laifin da yahudawa suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa da wannan saboda ya zama izina gare ni da kuma gare mu ga baki ɗaya kada mu yi abin da zai jawo Allah ya fushi da mu kuma kada mu yi abin da zai jawo Allah ya tsine mana idan kuwa Allah ya tsine wa mutum wannan mutumin a tafau da wuya wannan mutumin ya samu shiga aljanna a karan farko sai an azabtar da shi matuƙar ba ya mutu bane yana shirka to wannan yana daga cikin umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sai ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ula'ika lahumul muflihun wa'annan su ne wa'anda suka rabauta suka ƙi yin wato kunnan shegu yadda yahudawa suka yi idan mutum yana ba daidai ba sai a cewa ah, ka kyale shi ya zan ba daidai yake ba ka ce mai komai ka sa mai ido sai Allah ce a'a kada a samu irin wannan a cikin ku wanda za su tsayu su dinga kiran mutane wajen ta Allah su dinga kiran mutane wajen bautata wa Allah su kira mutane su san cewa Allah kaɗai. shine ya fi cancanta a bautata masa amma wanda ba Allah ba baya halatta a bautata masa saboda haka za su yi tauhidi za su yi shirka idan suka yi shirka wannan ya nuna ba su shiga cikin wannan ayar ba to amma tauhidi shine wanda Allah ya ce ya amuruna lil ma'ruf suna yin umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari suna hani daga aiwatar da munana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aita Allah yu'ti al-'abd min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidrak idan kaga Allah yana ba mutum abin da yake so na duniya kuma wannan mutumin yana saban Allah amma ba komai ya taba sai zama arziki manzon Allah yace to wannan mutumin ya sani cewa talala Allah ke masa an markaɗa masa layirarsa ne aka ba shi cinye a duniya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai karanto wannan hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a wannan gaba da mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya masa wannan amma ya butulce ya ƙi sai ya karanto wannan aya na cikin suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana akan wanda aka mai nasiha ya manta shine falamma nasu ma zuci a yayin da suka manta da abin da aka tuna musu da shi fatahna alaihim ba kulli shay'in Allah ce sai muka bude musu ƙofofin komai da komai hatta idza farihu bima hutu. har suka yi farin ciki da abin da aka ba su na jin daɗi fa'iza Allah ce fa'iza a hannahun baktatan fa'iza hun mubilisun sai muka musu damka kai tsaye sai gashi sun ɗeba tsammani daga samun ramar Allah sai Allah ce fa kuti a jajiru ƙaunin lalina zaramu walhamdulillahi rabbil alamin to nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to in kaga ga mutum na saban Allah kuma yana samun buɗi to lahirarsa ce aka markaɗa aka bashe ke a duniya amma ku a cikin mutane kada ku bar wawayu a cikinku masu barna su ci gaba da barna ku yi shiru a'a in kun ga abin da ba daidai ba ku yi nasiha kuma nasihan nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga abin ki da cikin ku falyughayyirhu bi yadi to yayi kokari ya kawar da wannan barnan da hannunsa waɗanda suke da iko su kawar da hannu kenan fa in lam yastati in ba zai iya kawar da wannan laifin ko kuma barnan da ya gani ba da bakinsa da hannunsa to ya yi nasiha ya gaya wa mutane gaskiya ya yi magana da harshensa fa'in lam ya sata in ba zai iya ba faɗi ƙarfishi to ya ki wannan aikin a zuciyarsa wa zalika af'aful iman amma kin abin a zuciya ya nuna a cikin masu imani kai ne ga fukowa kowa rauni to yau muna rayuwa ne cikin al'ummar da in ka gabar na kai magana za ce ka cika shishigi sai kowa ya tsane ka shi ko shi sarkin ko a ce masannin na iya kai ne ka fi kowa iyawa saboda ka gabar na ka yi magana kuma idan ka yi shiru tsinuwar Allah za ta hau kanka in ka yi magana mutane su zage ka su aibanta ka su cikin duniyarka kai su dinga bibiyar ma matsalolinka suna fitowa da mutane ka ji ne kaza shi ya je kaza shi amma shi ne zo yana ce mana kaza wato abu so duka a lalace gaba kida in ka ga mutum yana yin ba daidai ba wai kai shiru wai shine kai ne wayayye amma in kai magana za ce kai ina ruwanka me yasa za ka yi magana ina ruwanka amarin ku daya ka kane shi mana to irin wannan Allah subhanahu wataala ya hana shi sa ce a samu wasu al'umma tawaga a cikin ku suna kira zuwa ga alkhairi suna yin umarni da kyakkyawa kuma suna hani daga aiwatar da munanan dabi'u wanda Allah ce wa ula'ika humul muflihun irin wa'annan mutanen masu yin nasiha masu faɗakarwa masu ƙawatarwa bayan Allah masu saɓan Allah ko kuma wayayu daga cikinmu Allah ce irin masu yin wannan wa'azin su ne suka rabauta wala takunu kallazina tafarraqu sai Allah ce kakku kuskura ku zama irin mutanen nan da suka rabu suka samu rabuwan kai su ne yahudawa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan gaskiya ta zo musu suka kin aiki da ita wa ulaika lahum azabun azim irin wa'annan mutane suna da azaba mai girma shi sa hadisin imamu Ahmad a cikin musnadinsa daga Huzaifatul Yamani Allah ya ƙara yadda a gare sa yake manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce wallazi nafsi biyade na rantse muku da wanda raina ke hannunsa la ta'murunna bil ma'arufi ko dai ku yi umarni da kyakkyawa wala tanhawunna 'anil munkari wallahi ko dai ku yi hani daga aiwatar da mummuna aw yushi yushikanna ko kuma Allah yana dab an yab'atha alaikum iqaban min indihi Allah ya turo muku wata ukuba daga wurinsa na bala'i thumma tad'unnahu fala yastajibu lakum sa'annan ku zo ku ta kiran Allah Allah kai mana kaza Allah ce ba zan yi ba ba zai ma amsa muku addu'a ba saboda kuna ganin barna kun yi shiru kun yin hani a kai wannan ukuwar, sai Allah ya haramta muku jin daɗin rayuwar duniya haka kuma ya haramta muku jin daɗin rayuwa ta lahira wannan yana nuni akan cewa ana iya samun mutane waɗanda za su tsayu a cikin al'umma su yi gargadi akan wani barka da ke wato tahowa a cikin al'umma ko kuma musiba ce ta shigo cikin mutane sai suka dinga faɗakar da mutane ana tsawatar wa mutane ana jan hankulansu kada su afkawa wannan musiba to irin wa'annan mutanen su ne suka rabauta suka sami wato alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye wa masu imani su ne wa'anda idan sun gabarna sukan yi nasiha ba sa yin shuru to idan Allah ya tashi kubutarwa wa'anda suke nasihar sai Allah ya kubutar da su sauran da ba sa nasihar ba sa faɗakarwa sai Allah ya halaka su da masu yin barnan saboda shuru akan barna sai Allah ya kira shi ta'addanci yau ga barna ce gudana a cikin al'umma amma ba ma iya yin magana saboda ne kowa na neman fam idan ya yi magana zai samu matsala saboda haka shi yanzu bari ya yi abin da mutane suke so mutane ba sa so ka dinga cece ku ce ko ya maɗi a kan abin da ya shafi wato addinin musulunci da ɓarnan da mutane suke yi da sabon kullansu sai a ce to wani me ya shafe ka tun da abin bai shafe ka ba me yasa za ka zo kai wa'azi ka kyale mutane mana to kaga irin wannan barna ce sai ta yi su a cikin al'umma ta fesa guba wani abin idan ana gaya maka mutane na yi ba za ka yadda ba na barna da sabon Allah amma kuma duk da haka za ka zo wa'annan mutanen suna cuce cewa Sufan musulmi ne akwai baiwa Allah da take cewa wani mutumi daga cikin malaman shi ya ce mata wai malamanta ne Kuma da yake mutumin banza ne wai zai taɓa ta sai ta ce malam ba abin nan haramun ba ne sai ya ce mata wai a'a Allah ya ce wala ta masu ha bi su'in fayakhudhukum azabun Ali. ai Allah ce kada a taba ta wanda za ta ji zaki kin ga in na taba ki ba zafi zaki ji ba dadi zaki ji to ba shi ake nufi ba sai na ce mata amma wannan kai iska ne ta ce a malan ne fa na ce a wallahi dan iska ne kin ba shi haɗin kai ta ce wallahi ba ta ba shi haɗin kai ba sai na ce to wannan ki gina zuwa wurin karatu kuma ki saurare shi dan mutumin banza ne zai kai ki zuwa ga jahannama ta ce ai malamin su ne na ce a na ce wace makaranta kike zuwa ta ce makaranta kaza sai na ce to ki fita a makarantar ki koma wani makaranta amma kafin ki fita ki gaya wa shugaban makarantar ga abin da malamin ya ce zai yi da saboda sa ido a kai don kada su zama Allah kaɗai ya san irin mutanen da ya lalata ta wannan to haka a cikin al'umma akwai wanda shi kuma harkarsa zai ce maka shi ne addu'a ne ofis ofis suke shiga an sun shiga ofis ɗinku sai su ɗaga ya eh, sai ce ma ga publicity card ɗinsu su ɗin masu addu'a ne kuma addu'a sai masu zafi ne to wannan ba musulunci ba ne musulunci bai ce ka mai da kanka mai zuwa neman kuɗi da addinin musulunci ba shi ne kai mai addu'a ne a biya ka sannan kai yi addu'a to kaga wannan ba yi da mace akwai kuma wa'anda su kuma za su ɗaura mutane ne a dokin kara zai ce maka abu kaza za ka yi in ka tafi ya kamata ka dinga neman lakani saboda haka shi kuma lakani yake bada kuma ba da addu'o'i ma yake karantar da kai sai a ce to wannan abu ne mai kyau a'a tsari yake koya ma cewa duk abin da zaka yi sai ka nemi shawarar malami shi sa sai ka dan kasuwa zai yi tafiya ne amma zai ce ma ya fasa sun yi alkawali da abokinsa me yasa saboda bokansa ya gaya mai in ya tafi wannan tafiyar ba sa'a sai ce shi ba zai tafi ba to Allah ya ce a sani wasu mutane a cikin kuwa da za su dinga kiran mutane zuwa ga alkhairi su nuna musu Allah Allah ne kuma abu Allah su nuna wa mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah shi kai aka ce ka bi kana so ko baka ka so amma duk wanda ba manzan Allah ba in ya faɗi magana za ka iya karɓa za ka iya cin karɓar maganarsa amma banda na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Darul Hijra yace kullum yu'khadhu min qawlihi wa yuradu illa sahibu hadha al-qabr kowa za iya karɓar maganarsa kuma za a iya maida masa da magana banda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka ku kira mutane zuwa ga ta Allah su san waye Allah su ba Allah su ta manzon Allah a wajen biyayya su sani shi kaɗai ne ake bi kai tsaye ba a tantama akan kan biyayyarsa amma duk wani mutum a doron kasa. in ya faɗi magana malami yake ko ɗalibi za ka iya karɓa kuma za ka iya cewa ban yarda da maganar ka ba amma na manzon Allah ne kaɗai dole ka bi shi kuma dole ka yi aiki da shi to shine Allah ce kada ku zama irin waɗanda suka samu sabani shine waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat suka samu saɓani bayan gaskiya ta zo musu sune yahudawa da nasara sun ga gaskiya amma suka yin aiki da shi to ku al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan ku zama irin yahudawa wanda ga gaskiya sun yin aiki da shi Allah madaukaki yace wa ulaika lahum azabun azim irin wa'annan mutanen suna da azaba mai girma mutumin da ya san gaskiya ya take ko a kiyama azabarsa daban take a wurin Allah mutumin da ya san gaskiya ya yin aiki da shi sai kaga Allah ya dode basirar ya dode ganin ya dode jin ya dode zuciyar ta kulle summun bukumun rumuyun fahum la yaqilun ya taɓa ganewa saboda me ga gaskiyan ya take amma mutumin da yana neman gaskiyar ne ko da yana faɗa da gaskiyan a gaba za ka ga Allah ya gane da shi ya ajiye ya bi daidai saboda iya gaskiyarsa yake nema amma wanda ya san gaskiyan ya ƙi bi to su ne wanda Allah ke rufe zuciyar biyan da za ka mai bayani ba zai gamsu ba to dawa fardu kifaya ce idan aka samu adadin da ake bukata suka tsayu da ita sauran in ba su yi ba to Allah ba zai kama su da laifi ba amma in ba a samu adadin da ake bukata suka tsayu da kiran mutane zuwa ga ta Allah ba to duk mutanen sun yi laifi ranka su wannan shine abin da ake kira fardu kifa'i Allah ya sa mu dace na'am Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta barakatuh. Ya eh, wannan tambaya tambaya ne. Yace malam sallah ne idan mutum ya samu raka na ƙarshe ɗaya ke ne ya zai ciko ta cika ta ai mai sauki ne hadisin abu qatadat da ansari wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito ce fa ma a fa fasallu, wa ma ku fa atimmu baraka ɗaya samu ba to yanzu raka a ɗayan nan ita ce raka ɗayan ka a farkon sallar ka ko da fatiha kaɗai ka samu tare da liman to wannan yana daidai da fatiha da sura dai gare ka to yanzu idan ka tashi a raka'a ka ta biyu sai ka kawo fatiha da sura a asirce tun da azhar ne ko la'asar ko sai ka kawo ta a asirce fatiha da sura sai ka yi tahiya ka yi ruku'in ka ka ɗago daga ruku'i ka je sujada sannan ka zauna ka yi tahiya idan ka miƙe ka ga kana raka'a ta uku kenan sai ka kawo fatiha fatiha sannan sai ka zauna kai ta hiyar ka sallami wannan shine abin da ya kamata kai rafkan wadda masbuki zai yi tare da liman shine qabliya idan kabliya ta kama liman kai ma ta kama ka ajiya ma ta kama ka amma ita ba ɗaya ba ne kabliya da ba'diya kabliya kaga in liman ya gama sahiyarsa. ba zai sallame ba zai yi zai sai kabbara ne sai ce Allahu akbar da tafi sujjada kaga kai ka zo daga ƙarshe kaga dole ka bi liman in ya ɗago Allahu akbar kai ma za ka ɗago in ya koma Allahu akbar kai ma zaka ce Allahu akbar in ya dago yana cewa assalamu alaikum tun kai masu duki ne sai ka miƙe sai ka kawo ko da baka samu komai ba sai tahiyar kawai tun da ka bi liman to dole ta bi shi amma ba adiya idan liman ya sallame kaga kai yanzu ba ruwanka zaka miƙe ne ka kawo raka'o'in da ake binka shi a lokacin kuma liman zai ce Allahu akbar zai tafi sujjada Ka zama mamun da suke ba masu bukai ba za su bi shi su ma za su yi Allahu akbar in ya dago za su dago in ya ƙara koma za su koma in ya dago zai ce assalamu alaikum kai su ma za su ce ne assalamu alaikum kai kuma ba ruwanka da wannan aikin sauran rakawoyin da suka fi fubuce maka su za su kawo kawo idan ka gama lokacin da ka gama tahiyarka idan ƙarshe ce ka sallame ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sannan sai kai ma ka ce Allahu akbar sai ka tafi sujjadanka sai ka dago Allahu akbar sannan ka ƙara kuma Allahu akbar sannan ka dago sannan sai ka ce assalamu alaikum kaga ba'diya ta sha daban da kaifiyar ta tarmi ta qabliya wannan shine bambanci tsakaninsu da juna wani koyi su assalamu alaikum wa rahmatullah malam dan Allah kusa na juma'a a sallar asuba allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana karanta suratul sajda da suratul insan su kada yake karanta ko ko su lokuta yana karanta surorin da ba su kadai ya fi karantawa a ranar juma'a sai dai an same shi wani lokaci yana karanta sabbi isma rabbikal a'la da kuma suratul ghashiya sannan kuma an same shi yana karanta suratul jumu'a da suratul munafiqun an same shi yana karanta su a sallan asbahi amma abin da fi yi shine suratul insan da suratul sajada shine aka fi samu manzo Allah yana karantawa duk sallan asbahi a ranar juma'a na'am zulƙarnaini ba annabi ba ne bawa ne daga cikin bayan Allah wanda Allah ya ba shi dama ya toshe katangan ya juju wa ma juju ana ganewa saboda haka shi bawa ne na Allah wanda Allah ya bashi dama ya toshe katangan ya juji wa majuju wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin akan cewa duk dare za su zo su ta fafutukan bude wannan katangan sai ya rage ɗan kwantala da za su iya shigowa cikin duniya sai babban ce gobe ku bari goban za mu zo mu buɗe sannan mu shiga duniya sai Allah ya turo mala'ika sai a shafi kullum ana yi sai ranar da Allah ya ƙaddara annabi Isa ya bayyana to kuma ya kashe dajjal bayan yin annabi Isa ya kashe dajjal a babu lud a gaban ƙofar garin lud a Palestine to a ne bayan wannan sai Allah ya ba shugaban ya juju wa ma juju dama ya ce gobe in Allah ya yadda za mu zo mu tsara ta buɗe wannan ƙofar sai Allah ya ce a banta sai su zo su buɗe sai su shiga amma shi zulkarnaini ba annabi bane bawan Allah ne kamar yadda Allah ya bada labarin sa a cikin suratul kahfi amma ba annabin Allah bane yawon jirgin assalamu alaikum malamin dan kasuwa ne kuma kasuwancin na yana da kashin kulawar allai na ne domin kai ko ba wani ƙa'ida na abashi ne ke ba da sai kyauta a kanina da ya halatta idan na tashi fitar da ka ba da ta gaba ɗaya a ɗaya da cikinsu ko ko wani kasu wajibi ne ka ba su zakka sannan kuma wajibi ne ka fitar musu da albashi saboda ko da yake kannan ka ne yau ka kwanta ka mutu kai ba su da gadon ka in kana da mata da yara to saboda haka dole ka fitar musu da albashi kana fi kana ba su duk wata sannan wannan insani daman wajibi ne a kanka ka dinga musu insani, saboda wannan zai sa su kula da dukiyarka kuma ba za su bari wani ya cuce ka ba amma in ya zama na cewa ba ka sa musu albashin sai wannan ɗan ihsanin to wannan ba zai hana su karkacewa wani lokaci bayan lokaci ba kuma wannan ba zai hana makiyinka ya zo ya haɗa baki da su a cuce ka ba saboda ba ka kyautata musu yadda ya kamata saboda zuciya Allah ya sanya mata karkata zuwa ga wanda ke kyautata masa da kuma wanda yake musguna masa ya ji yana kyamatarsa saboda haka ka ji tsoron Allah ka fita musu da albashinsu sa'annan kyautata wannan da kake yi ka ci gaba da kyautata musu wannan shine zai sa ko da sun yi niyyar cutar da kai Allah ba zai ba su iko ba kuma ba za su taɓa samun nasara a kanka ba saboda kana sauke haƙƙin da Allah ya ɗaura maka sannan kuma Zakan nan daman in yana da yawa ka raba shi biyu ka ba su su biyu tun ka ce kannanka in su biyu ne ka ba su dukkan su biyu in su uku ne ka kasa in ma su kadai za ka ba to ka ba su su suka fi cancanta ka ba in Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsu su ma suka miƙe kaga shi kenan kai ma ka rage wa kanka wani hidima a kanka kaga sai ka faɗaɗa hidimar kuma zuwa ga wani wuri wannan shine abin da ya kamata kai Allah ya baka ƙwarin gwiwa na yin haka kuma ya sanya albarka a kasuwancinka su kuma ya daidaita al'amarinsu ya taɓa zukatansu kada a yi amfani da su wajen cutar da kai ba da ne zai kuma ta ƙanana ne to hakan ya yi? ba daidai kai ba kuma ka fara kai ‘yan uwanka shi ne daidai ba ‘ya'yanka ba yara ƙanana ne Ɗan uwanka kuwa shi ne wanda yake jini ya haɗa ku kuma ba a taɓa canza shi a duniya saboda haka idan ka kai su in kana tunanin ma wai hidindimu ne a lokacin da suka je suka yi tsawafi suka roki Allah Allah na musu budin da kai ma kanka an rage maka wani nauyi saboda duk mutumin da ya je ya yi tsawafi ya roki Allah wallahi Allah Allah Allah ne sai dai in baka roke shi ba ka roke shi da kyakkyawan niyya za su yi maka addu'a zai shafe ka ƴaƴanka kuma ba su da wannan wayan da za su yi maka addu'a da makamancin haka saboda haka ƴan uwanka ya kamata ka fara kaiwa idan 'ya'yanka suka ƙara girma suka yi wayo to za ka iya kai su su saka cikin addu'a da magamancin haka amma a yanzu yan uwanka din nan su suka fi dacewa kai kai su sa'an nan kai ma ka ga Allah ya ƙara maka buɗi in kuma kana da shi da za ka iya kai yan uwanka da 'ya'yanka to duk ku tafi ba zai ba ne wannan nurun ala nurin amma in ba haka ba to ka fara kai yan uwanka shi ya fi dacewa da ka ce za ka kai 'ya'yanka ƙanana don ƙarshen ta ka je ba abin da suke yi bacci da sauransu kaga kayi azarin kudin jirgin ka eh Allah ya sa mu dace idan mutum ya sallar ta sha to ina yake shi sunan rawatib daban tarawihi kuma daban in ka gama sunani dan ka gama tarawihin ka zaka iya tashi kai sunani rawatib ɗinka amma a ka'ida in an gidan da sallar isha'i ana so a dan bada ɗan mintuna wanda suke so su cika sa sunani rawatib din su za su iya tashi su misali an ne sallar isha'i sai limai ya dan bada ɗan mintuna haka minti biyu zuwa uku kaga duk wanda zai yi sunanin rawatib yana da dama sai ya tashi cika sa sunanin rawatib dinsa sai ya zauna sannan aka fara tarawih kaga sai ya ci gaba da tarawihinsa mukaddara ma ba hakan aka yi ba in aka gama sallan tarawih shikenan kana da dama sai ka tashi ka yi sallan ka raka'a biyu cikwasan sunanin rawatib ɗinka sunanin rawatib ɗinka daban tarawihinka daban kowanne na cin gashin kansa ne na'am wani ya hana wani yana ci yawan da bisa salamu alaikum Allah ya kara masa lafiya da mutuwa malam dan Allah liman ne ka san yana satar man jirgin to shin yaya sallar ka take yin sa na farko ne ya aka kasancewa yana satan man fetur na janareto in ka taba ganinsa ne ya ba na masallaci to zai ka mai nasiha ya ji tsoron Allah ya gyara satansa daban sallarsa kuma daban ana ganewa to kai in haka ne akwai wanda ma baka iya bi sallah a duniya yanzu ai da wuya ma ka iya bin kun gane saboda dole in dai baya wannan laifin zaka ka wannan laifin saboda ai ba mala'ika bane shi ana ganewa in dai sai mutumin da yake hori, kadai za ka bi to ina ganin da wuya a anguwanku ko a garinku a ce ga wani limamin da za ka bi shi sallah kuma wallahi babu dole wata rana yana so ko baya so zai iya yin laifi saboda shi ba mala'ika bane laifinsa da yayi na zata man fetur yana kansa bai shafi sallah ba amma kai kuma wajibi ne ka mai nasiha wal min minkum din kenan a samu wasu daga cikin ku yad'una ila alkhairi kenan to sai ka zaunar da shi akar kallawa, a ji tsoron Allah mana eh eh mana ai ba laifi ba ne yi wa mutum wa'azi shi ma a mai wa'azi an gane Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyi taqillaha ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah to kuma waye ba za ce mai ji tsoron Allah ba kuma Za Allah ba wanda yafi kowa jin tsoron Allah Allah ya ce mai ji tsoron Allah to waye kuma ba za ce ji tsoron Allah ba ana ganewa akramaka Allah ji tsoron Allah wannan abun ba haka ya kamata a yi ba amma kuma anan ban sani ba kila gari ne yayi zafi ka san wani lokaci dole kan ba mutum ya dan huta kwana aiko eh an gane Allah ko wallahi yana faruwa an taba mun tambaya a garin nan wallahi wani ya kira ne yake mun tambaya akramaka Allah me hukuncin sallan mu ya ce wani me sallar sai ce mun yi sallah lafiya lauli man ya gama tahiya Me ya ce assalamu alaikum ya ce bari da shi shi kiran da ya mun da musamman kenan me hukuncin sallar mu sai na ce ni ba zan baka amsa ba sai ka gaya mun me kuka yi wa limamin ku ya ta kare makallah ni da Allah ina son san hukuncin sallar mu ne tukunna ya ce a'a me kuka yi wa limamin tukunna na ce sai ka gaya min me kuka mai na kyautatawa sannan zai baka amsa sai fara guna guni sai na ce mai sallar ku je tana nan saboda neman kai ba da gangan yayi ba saboda aka je ya gano cewa ya ce ba yi da shi ne zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah na ce yanzu kai sai an gaya muku wannan mutumin na bukatar taimako na ce me yasa kuke haka ne dan najeriya garin na amin wannan tambaya kuma a lokacin abin ya faru ne dan na ina ta jin hayaniya shi ya zo tambayin shi ne kawai yana so ya tunkuntun sallarsa kawai shi yanzu ba ruwan shi da liman kawai ne ya sallarsu wannan yana daga cikin kuskure da mutane suke yi ba laifi ba ne in an yi wa liman nasiya saboda shi ma ai ba mala'ika ba ne wata rana dole za a mai nasiya kamar yadda shi ma yake wa mutane nasiya saboda haka ya ji tsoron Allah shi kuma ya gyara kuma wannan ba zai sa ka ce ba za ka bi shi sallah ba na'am abin da muka karanta dini muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muna roƙon ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa ka ba ya Allah muna roƙonka duk yadda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗauɗawa iyalan mu da shi mu taimakawa yan uwan mu mu taimakawa abokanmu mu taimakawa dangin mu mu taimakawa maƙwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su da ba su suka a cikin mu ya Allah ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin haƙƙin bashin da ke kansu mu kuma muna roƙonka ya Allah kada ka jarabce mu da fitina ta bashi wa'anda ka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru maza ko mata Allah muna roƙonka ka shirye musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka makarta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azabta mu da ƴaƴa na gari wa'anda za su zama fitulu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wa'anda suke samari da tazurai da sifirai wanda suke buƙatar aure ka ba su ikon yin aure ya Allah muna roƙonka kai musu buɗi duk yadda zamani ya kai ga tsadar rayuwa ya Allah kai musu buɗin arzikin da za su yi aure ƴaƴan mu mata su ma da suke neman irin wannan ni'ima na aure ba su samu ba ya Allah kai musu ni'ima na aure sa kuma su zama masu biyayya ga mazajensu ka zaunar da su da iyalansu lafiya Wanda suke neman ƙari a cikinmu suke nema ta biyu Allah ka musu buɗi wanda suke neman ta uku su ma kai musu buɗi wanda suke neman ta hudu Allah kai musu buɗi wanda kuma suke da hudu ka ƙara musu da arziki mai albarka da zaman lafiya da koshin lafiya da zamantakewa mai kyawu tsakaninsu da juna wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da naka da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka wa'annan fitintunin da ke fuskantar mu a wannan ƙasa tamu da wannan yanki namu na arewa da kidnappers da kuma bandit da yan daɗi bindiga ya Allah kai mana maganinsa wa'anda suke ɗaukar ɗawainiyarsu ya Allah kai mana maganinsu wa'anda kuma kaddararka ka tabbata a kansu ba za su taɓa shiriwa ba ya Allah muna roƙonka ka magance mana matsalarsu kamar yadda suka addabi al'umma ya Allah su shiriwa ka shiryar da su mu kuma muna roƙonka ya Allah ka sanya katangan ƙarfe tsakaninmu da su har abada kada ka haɗa mu da su su ma kada ka haɗa su da mu har abada ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi jawtin a'ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk